الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد درسنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا قوم يوم شاد يا قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دياد دري هدو دتلاتين دا ترى كما يو عشرين دا بقي قوة biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah madaukakin sarki ya ji kansa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma kafin mu karanta kafin a ci gaba da tasiri akwai tambayoyi mai tambaya na farko ce Allah ya fara malam bashira malam menene hukuncin azumin mutumin da ya allura ko aka sha masa magani a cikin ciwon sha Allah ya taimaka malamai sun bambanta allura gida biyu akwai allurar da ake yin ta a matsayin allurar da za ta zama a matsayin abinci kamar irin ƙarin ruwa da makamancinsa irin wannan allurar tana karya azumi amma allurar da kawai za a ma mutum ba ta abinci ba ce wannan ba ta karya azumi insha Allah dan amma mutum ita ya ce malam wata cayi to wanda wata ce ta samu ciki ba ta hanyar halas ba shi wani ta nemi wani shi ya rufa mata asiri ya aure ta yanzu sun yi auren yaya hukuncin auren a shari'a eh, to malamai suna da maganganu guda biyu a game da wannan in mazhabin malikiya ne wannan auren batacce ne shi auren da ta yi da cikin domin a hukuncinsu ta yi aure a cikin idda ya kamata sai ta haihu sannan ta yi aure amma wasu mazhabobin suna ganin ba wannan ba zai cutar da shi ba suna da ka'ida suna cewa la yubtilul halalul haram la yubtilul haramul halala abin da yake na halas ba zai haramta ba zai bata abin da yake na halas ba auren da aka yi an kulla shi ne da sadaki da shaidu aka dawa aure shi ta kuma waccan zina da ta je ta yi da haramun ce to sai suna ganin cewa wannan eh, auren da ta yi ba zai zama ɓatacce ba sakamakon ta yi aure tana da ciki amma yin wannan matsalolin waɗanda suka fi warware su cikin sauƙi su ne alƙalai alƙali shi ya kamata yanke hukunci a kai domin yana iya yiwa a ba da fatawa ya zama fatawar da aka ba da saba ma abin da ake aiki da shi a wurin aka ba da fatawar amma su alƙalai hukuncin su tabbatacce ne in su suka yanke hukunci su ce to gashi to shi nan, inda alkali ne misali yanke hukunci ce ba ta ce aure ne to shi kenan yana da dalilin sa kuma inda ba da wannan mazhabin suke aiki ba to da waccan mazhabin za su yi aiki ya danganta wannan dai fatawa ce da fatan za a sha ruwa lafiya malam tambaya ta anan ita ce shin ce ce gaskiyar magana game da cewa ba a yin sallah sallama ga mai cin abinci ko mai karatun alkur'ani eh malamai sun ambaci haka kamar al nauyi a cin al'adar ya lissafa wuraren da ba a yi ma mutanen da ba a musu sallama daga ciki akwai fasikin da ya shigalta da fasikancinsa kamar ka zo wucewa ka ga suna karta ko suna caca ko suna shaye-shaye to ba sai ka musu sallama ba haka idan mutum yana karatun alkur'ani abin da yake ya fi sallama domin ka masa sallama to ka dora masa aiki sai ya amsa maka yin sallama sunna ne kamar yadda mafi yawancin malamai suke sa amma mai da ita wajibi ne to in ka tashi in kai sallama ka dora mashi aiki zaka ka masa karatu haka mutumin da ke cin abinci yana iya zuwa ya zo zai baka amsa ya kware waɗannan su ne hikimomin da malamai suka kalla suka ce ba a ma waɗanda suke cikin waɗannan yanayin sallama amma babu wani nafsi sharihi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da haka hatta shi kan shalimamun nawawi da wasu malaman ba shi ba ma in sun ambata a cikin su to ba suna ɗaura maganganun nasu bane da wani nafsin hadisi ko kuma wani asari daga cikin asar na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan dai illolin ne ita kuma shari'a musulunci dama tana kallon illa illa hikimar hukunci abinda idan an samar da hukunci to me ake son ya haifar shi ne ake ce masa illatul hukum to ana kallon wannan wancan yana karatun alkur'ani abin da yake ciki ya fi sallama wannan kuma abinci yake ci in ka masa sallama zai iya yiwa ya zo baka amsa ya shaki makamancin irin waɗannan hikimomin su ne ba malamai suka kalla wallahu a'lam malam don Allah ina roƙon 'yan uwa su sa ni a cikin addu'a ina cikin eh, lalura Eh, to ga shi nan dai sun haka yana neman yan uwa su taya shi addu'a Allah ya fitar da shi daga cikin damuwar da yake ciki malam menene hukuncin rashin yin sujada rafkanuwa ga wanda ta kama shi a sallah idan mutum sujada rafkanuwa ta kama shi a sallah to ana bukata yi sunna ce yin ta ya yi ta sunna ce amma idan bai yi ba to sallar shi bata lalace ba tana nan duk da a mazhabin malikiya in kabli ce kuma abin da ta ya kai sunnoni guda uku to sallar shi za ta lalace amma dai kauye raji sallar shi bata lalace ba wannan mai wata tambaya ce da ya yi kwanaki ya sake dawo da tambayar ya ce bai fito da abin da yake tambaya fili ba wanda ya tambaya akan cewa mutane ne guda biyu ɗaya fito da kebur ɗaya fito da wuka shi kenan shi mai wukar ya taki mai kebur ɗin sai ya mutu to a cikin tambayar tasu wai ya sake bude abun haɗa aka yi tsakanin mutane guda biyu ɗaya ya fusata ya je ɗauko kebur ya shauɗa ma ɗaya shi kuma ɗayan dama yana da sharɗi ya wuka sai ya caka masa shi kenan sai ya mutu wai mai hukuncinsu dukkaninsu masu sabon Allah ne sun saba ma Allah maɗaukakin sharci amma shi wannan da ya kisan kai ya cika mishi wuka to akwai diya a kansa zai biya diya kuma zai yi azumi a matsayin ya yi kisan kai Allah madaukakin sharci ya shirya ta Allah ya tsare mu daga irin waɗannan zukatan da ba su da kyau Allah ya tsare mu daga sharrin shi za mu ci gaba da tafsirin insha Allah ta'ala a jiya mun tsaya a ƙarishin tafsirin aya ta 89 a inda muke kawo maganar malami a sheikh ismail faƙi haƙi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sahihul bayan malam karanta waccan aya lamma ja'ahum kitabun min indillahi بسم الله الرحمن الرحيم ولما كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين muna ɓangaren ƙarshe Allah ta'ala da ya rufe aya yake cewa fala'anatullahi alal kafirin mun ji yadda Ismail Haqqi rahmatullahi alaihi ya kasa mana la'ana da kuma abubuwan da suke jawo ta guda uku wato alkufu wal bid'atu wal fisq sannan ya kawo mana kaso guda uku na waɗanda ake la'ana ana iya la'ana da sifa wacce take gaban miya a ce la'anatullahi alal kafirin kamar yadda ya zo a cikin aya kana iya a cikin kafirai kalanu wasu kamar misali a cikin kafirai ɗaya ƙungiyoyi ne da yawa sai ka ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ko kuma a cikin yan bi'a ka ce la'anatullahi alal rawafid ko la'anatullahi alal qadariyati ko makamancin haka sannan kuma shi na uku shine la'ana a ambaci sunan mutum wanda yake mana bayani akan cewa in an tabbatar da wannan mutum din ya mutu akan kafirci to babu laifi a la'ane shi kamar ka ce la'anatullahi ala fir'auna babu wanda yake da shakka a game da cewa fir'aunu ya mutu a matsayin kafir kuma Allah ma ya la'ane shi wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah an bi shi da la'ana tun a duniya aka tsine masa sannan kuma aka bi shi har zuwa ranar gobe alkiyama za a ci gaba da eh, la'anar shi fir'aun amma mutumin da ya kasance yana da rai to ana gudun ka la'ane shi domin ba a sanya ƙarshen rayuwarsa zai kasance ba shin Allah zai masa gamdakatar in fasiki ne ya tuba in bid'a yake yi ya tuba ya daina bid'ar tasa idan kuma kafiri ne ya musulunta ya tuba ba a sani ba to in ka rika la'anarsa tun yana da rai kuma kana ambata sunansa akwai haɗari a ciki so da ka kauli rajihi ba a san mutumin da ya zama yana da rai ko da kafiri ne ka rika ambata sunansa kawai kana la'anarsa baya cikin abin da ake karfafa ra'ayi abin da aka fi so shine a neman ma mutum shirya duk yadda mutum ya kai ga lalacewa ma da yana da sauran rayuwa to a roƙa masa Allah madaukakin sarki ya shiryatar da shi ya halatta Trump shugaban ƙasar Amerika yanzu da ake da shi a ce Allah ya shirye Trump wani ba ciki in Allah ya shirye Trump ba abin da zai cutar da kai ba abin da zai cutar da kai watakila ma sai dai ƙara ma musulunci daraja da kima saboda ka ba laifi bane da ka yi ma wani arme addu'a ta neman shirya. ita ake neman ka masa amma la'ana mutum ya saba da la'ana yana tsine ma mutane bini bini ya tsine ma wancan ya tsine ma wancan to ba a bukatar wannan a cikin shari'a addinin musulunci to shine yake bayani yake cewa wa in kana mimman lam yathbut shar'an idan wanda bai tabbata a shar'ance cewa ya mutu a matsayin ba musulmi ba kala'anati zaidin aw amrin kaman kala'anu wani sunansa zaidu ko amru eh, laraba ma malaman mu sukan buga misalai da waɗannan guda biyu zaidu da amru da bakaru da hindu da da'adu ba su bi ba kawai har da waɗannan akan buga misalai da su ba ana nufin wani zaidu bane shi Eh, kamar misali ka ce eh, kamar ka ce tanko amma ba wani tanko kake nufi na unguwa kaza ko na layi kaza ko na gari kaza ba a'a kana so da ka buga misali dan a gane aw gairihi ma ko makamantansu da ainihi akan kansa fa hadha fihi khatar wannan akwai hadari a kansa kawai ka rika amfani sunan mutum yana nan da ransa yana cikin rayuwa kawai ka ci Allah ne masa ba a buƙatar wannan li an hala khatamati ghayru ma'lumin domin ba a sanya zai cika ba ko ko akwai wanda yake da tabbas din ya sanya wani zai cika ka gama mutum yana zunubi ka ji cewa Allah ba zai shiryatar da shi ba to laifi ne duk zunubin da mutum yake ya bai masa kauna hadisi sahihi annabi ya ba da labari ya ce ya kasance a cikin waɗanda suke kafin mu akwai wani mutum mai yawan bauta sai ya ga wani mutum mai zunubi shi kenan sai ya ce wallahi inna Allah lan yaghfira li fulani ya ce wallahi na rantsi da Allah wani da yake zunubi Allah ba zai taɓa gafarta masa ba sai Allah ya yi wahayi ga annabin wannan zamanin shi yake cewa mani alladhi ya ta'alla alayya wane ne yake rantsuwa a gaba da ni yake cewa wallahi la aghfiru li fulani ba zan gafarta ma wani ba faqad ghafartu lahu wa ahbattu amala to shi wancan mai zanubin na gafarta masa shi kuma mai rantsuwan allazi ya ta'ala wanda yake rantsuwa to ahbattu amalahu na bata aikin sa so da ga mutum yana saɓo tsakaninka da shi ka masa wa'azi ka masa addu'a shi kenan amma kada ka ce Allah ba zai gafarta masa ba Allah na iya yin komai a cikin a cikin rayuwar mutane ikonsa ya wuce tunanin yadda mutane suke tunani wa ubbama yuslimu al-kafiru aw yatubu fa yamutu muqarraban inda Allah wataƙila kafiri zai iya musulunta ya tuba sai ya mutu a matsayin mutuncin Allah fa kaifa yuhkamu bi kaunihi mal'unan to ya za a yi masa hukunci a kan cewa shi tsinanne ne alhali bai mutu ba mutum bai mutu ba sai ka masa hukunci ka ce Allah ya tsine mishi a'a tun da dai bai mutu bai yana da sauran rayuwa baka san yadda za ka kare ba ga misali sai Ismail Haqqi sai buga mana misali sai ce ala tara ko ala yura anna wahshiyan qatala amman nabi sallallahu alaihi wasallam shin ba ka ga misalin wahshiyu ba wahshiyu shi ya kashe sayyidina Hamza radiyallahu anhu Hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wahshi ya kashe shi amma daga baya fa a'ani hamza radiyallahu anhu hamza ثم أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وحشي يا زيا مسلم تأجب حنا أن النبي صلى النبي برسول صلى الله عليه وسلم سيدا وحشي يا يا يا يا مسلم sannan washi ya ce da izinin Allah yadda na saka bakin cikin rasa babbanka hamza radiyallahu anhu to ranar gobe alkiyama ina son in zo kana farin ciki da ni zan kashe wani daga cikin arna manya manya karshe wa ya kashe shi ya kashe musailimatul kazzab ba <laughs> shi shi ya kashe musailima kaga a can lokacin yana kafiri ya kashe hamza ya zo ya musulunta shi kuma musailima ya taba musulunta ya zama arme ba ma arme kawai nan ba ɗaya. a arme mai kanina da yawa ya zo ya ce shi annabin Allah tun annabi sama bai rasu ba musailima ya rubuto ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa ce shi annabin Allah zamanin zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar ya kace shi na cikin waɗanda suka yakin kuma shi ya kashe musailima ya musulunta ka gani to in ka la'ane shi da to yanzu kuma fa Ke ka yi yaya sai ka ka goge la'anar kaga maganin bai a fara ko sun kuka da ayi yana da rai kakkatsi ne masa wa basharahu Allah bil jannati kuma Allah ya riga ya ma duk mutumin da ya irin wannan bishara da aljanna to kaga shine wannan sun kauli rajihi babu kyau ka rika ambatan sunayen mutane ana cewa Allah ya la'ane su ko musamman musulmai yan uwanka kawai ka faɗi sunan mutum ka Allah ya tsine masa albarka haka nan kawai ba daidai bane ba a bukatar wannan Allah shiryatar da mu Allah ya ganar da mu malam mu tafi aya ta 90 bi samashtaru أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله تعالى باين يا بام labarin abin da Yahudawa suka yi lokacin da alkur'ani ya zo musu da can kafin zuwan alkur'ani kafin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna cewa Allah ya aiko annabin ƙarshen zamani wanda yake ummiyi mu haɗu da mu da shi mu yaƙi arna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alkur'ani sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san alkur'ani a cikin littafansu da an siffanta musu alkur'ani an siffanta musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da annabin ya zo tare da alkur'ani mai girma kafaru biyu sai suka kafirce masa to shine sai Allah ya ci gaba da bayani sai yace ce bi sai mashtarau bihi anfusahum sir Allah wajaran abin da suka siyar makawunansu an yakfuru bima anzalallah suka zaɓi su kafirce mu abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar bagiyan kawai saboda kiyayya da gaba da hasada an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha wai dan Allah ya saukar da falalarsa wahayi da alqur'ani da wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa min ibadihi daga cikin bayansa faba'u bi ghadabin ala ghadabin sai yahudawa suka dawo da kushi ala ghadabin akan wani hushin na Allah walil kafirin azabin muhin sannan kafarai suna da azaba wacce take mai kaskantarwa mai wulakantarwa wannan ayar cikon bayani ne kamar yadda aka faɗi na waccan aya yahudawa sun zaɓi kafirci a matsayin abin da suka siya suka miƙa imani a matsayin kuɗin da suka bada domin idan aka yi amfani aka ce alishtira'u ko aka ce ashara'u ko aka ce albai'u dukkanin su lafuzza ne kamar yadda za mu gani insha Allah da suke nuna misaye an yi mu'amala tsakanin ɗaya ana ce masa alba'i'u ɗaya kuma ana ce masa almushtari almushtari shine sahibu saman alba'i' shine sahibul musmani ko asila idan aka yi ciniki kullum akwai mutum biyu akwai almushtari mai siya ce akwai alba'i mai sejawa ce mai sejawa shi ke da kaya mai siya shi ke da kuɗi mai kuɗi zai miƙa kuɗinsa a bashi kaya mai kaya zai miƙo kaya a bashi kuɗi to yahudawa abin suka yi suka ɗauki imanin da Allah madaukakin sarki yake son su yi sai suka miƙa shi sai suka ce a basu kafirci suka ɗauki shirya suka miƙa ta suka ce a ba su ɓata suka ɗauki lalacewa suka ce ita suke son a ba su suka ɗauki shirya suka miƙa to shine nan Allah maɗaukakin sarki yake ce mana bi sama shtarau bihi anfusahum kir da abin da suka sai da kawunan su da shi an yakfuru shine kafirci suka ɗauki imani suka bada aka miko musu kafirci suka ce su za su zauna a matsayin kafirai ne me yasa suka yi wannan cinikin dalilin da yasa suka yi cinikin kawai biyar. saboda ƙiyayya da gaba da hassada wai me yasa Allah zai saukar da alkur'ani ba a cikin su me yasa Allah zai zaɓi annabin karshe ba a cikin su ba su duk sun so wannan darajojin waɗannan nau'ukan ɗaukakar duk su tabbata a gidansu gidan Ishaq gidan yaƙu alaihi assalam kai ya zo daga gidan annabi Ismailu alaihi salam to da Allah ya tashi ba shawara yake yi da kowa ba yana da zaɓin sa Allahu alamu haisu ya risalatahu Allah shi kada san inda yake sa manzancin sa da ya tashi ya kaddara tun azal cewa annabin mu sallallahu alaihi zai fito ne daga gidan Isma'ilu alaihi salam shi shi Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu Allah bai shawara da kowa in zai yi abubuwan sa shi kadai yake yin abubuwan sa ba wanda isa kuma ya tambaye shi ya ce dan me kai ya zaɓi annabin mu sallallahu alaihi ya fito daga gidan annabi Isma'il kuma wata daraja shi annabi Isma'il alaihi salam ba annabin Allah ne to a gidan shi a samu wani annabi ko ƙara ɗaya ba sai Allah ya ninninka masa falaloli ya ninninka masa sai ya zaɓi annabin da ya fi kowane annabi daraja sai aka ce fito daga gidansa shi kuma ishaq alaihi salam annabin Allah ne amma ɗansa annabi ne aka sake samun jikan annabi yusuf alaihi salam babu sabani annabi ne sauran wa annabi yusuf alaihi salam su sha ɗaya akwai sabani akan annabci babu nasi daga Allah ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ya tabbatar da cewa annabawa ne ko ba annabawa ne. Allah da ya ba mu labarin su a cikin alqur'ani kissar su inda ta fi tsawo ita ce kissar su da ɗan uwan su Yusuf alaihi salam a surar da Allah ya ware ka cokan akan bayani kan annabi Yusuf din da shi da ɗan uwan nasa sannan kuma an rika ambata su jefi jefi a cikin wasu ayoyi na alqur'ani kamar a cikin wannan surar suratul baqara an ambace su an ambace yan uwan annabi Yusuf alaihi salam amma Allah bai ce annaba bane ko ba annabawa bane to ka gani sannan duk annabawan da suka zo daga wannan sai zama daga wannan gidan suke har zuwa annabi Isa alaihi salam dukkanin su gidan Ishaq suke to shi ko annabi musalla sama shi ya fito shi kai daga gidan annabi isma'il alaihi salam kaga daraja ce ga annabi isma'il alaihi salam da kuma ninka masa falala a matsayin falalolin sa ba su da yawa a da to shi aka tattara masa falalar ta fita kuma annabi ishaq alaihi salam zalika fadlullahi utihi man yasha falalar Allah ce ga wanda yake so الإمام الطبري رحمة الله عليه ابن جرير أشن تفسير سينا شوى فمعنى الآية أبن دوانا آية تكي تيمنا معنتا بئس الشيء باءوا به أنفسهم الكفر da abin da Yahudawa suka ce da kawunansu da shi shine kafirci. Billadi anzalallahu fi ya ala Musa suka ce da abin Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga annabi Musa من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبيان عن النبي صلى الله عليه أتكلم التوراة أول تستمت بيان عن النبي صلى الله عليه قلو قلو يكي عبد الله بن السلام كما يدعو محمد رضي الله عنه يكي كنت أعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أراه أكثر مما أعرف ابني يكي والله ناس عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنتعفن إنجيش إلونا في يد يد نسان saboda ga sufofin shi nan a cikin alkur'ani a cikin attaura duk an yi bayani kaza yake kaza yake kaza yake kaza yake ga sufofin sa na halitta ga sufofin sa na ɗabi'a duk an yi bayani kai kai haggarin da annabi sama zai zauna shi da ake inkiyarsa a ce a cikin attaura cewa gari ne yawan da bai kai duk wannan an yi bayani to yahudawa suka ɗauki wannan shari'a da take cikin attaura, ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka miƙa ta suka ce su kafirci suke so ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wal amri bi tasdiqihi da kuma am umarnin da aka ba su na cewa su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su bi shi duk sai suka yi watsi da wannan suka miƙa a matsayin kuɗi sai suka ce a ba su shi bata su kafirci da bata suke so ba za su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba min ajli an anzala Allah min fadlihi kawai dalilin da yasa suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ta kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan imani da shi saboda Allah ya saukar da falalarsa a gare shi wa fadlu ne falalar da ya sauka hikmatuhu wa ayatuhu wa nubuwwatuhu hikimar su ne ba annabi sallallahu alaihi sallama in kana neman hikima ta karshe in ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan abin da ake ce ma hikima shine cikakken ilimi da kuma shiriya da kuma aiki da ilimin a inda ya cancanta a aiki da shi domin kana iya yin ilimi amma ka ɗauke shi a sashi inda bai cancanta ka aiki da shi ba akwai mutanen da suke da ilimi amma idan suka tashi za su yi aiki da ilimin su kuma sai su yin aiki da shi inda ya cancanta shi to in kai mai hikima ne za ka sanya ilimin ka a inda ya cancanta a sanya shi inda ake buƙatar tsanantawa ka tsananta inda ake buƙatar sassautawa ka sassauta inda ake buƙatar a yi kaza zan nan za ka hikima kenan sannan wasu sun fassara hikima a matsayin sunnar da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama sharhin alqur'ani sharhin alkur'ani kamar yadda aka ruwaito daga al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin littafin sa ar-risala yake cewa duk inda Allah ta'ala ya bayanin annabin mu sallallahu alaihi wasallama yace ya bashi alkitab sai yace kuma ya bashi alhikma to a nan wajen ana nufin alhikmatu sunna ana nufin sunna ce in kaga an hada alkur'ani ko alkitab da as-sunna kuma manzon Allah ta sallama ake magana kansa to alibamu shafi ya ce so tari ana nufin sunna amma dai hikima asali ana nufin aiwatar da ilimi a inda ya cancanta aiwatar da shi shi ake ce hikima mai hikima baya zuwa ya zafi a inda ba a bukata a yi zafi Qur'ani misali yana ce mana faƙula da قولا لينا sannan a wani wajen sai ya ce جاهد الكفار والمنافقين سيشين واغلظ عليه هذا اللين والغلظة هاي شنو ده بمبنش akwai inda ake amfani da allin sassautawa akwai kuma inda ake amfani da gilza قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلزة هذا كون نجم حل وشيني ونن هيش ما كينا to sannan wa ayatuhu sannan da mu'jizozi da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gaba qur'ani wa nubuwwatuhu da kuma annabtarsa waɗannan su ne fadlullah din da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fadlullah anan su ne waɗannan al-hikmatu wan nubuwwatu wal ayatu Allah ya ba annabi musallar sama hikima ko dai ka fassara ta a fassara farko cewa ilimi mai amfani da kuma aiwatar da shi inda ya cancanta ko ka fassara alhikmatu da matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya ba shi annabta sannan Allah ya ba shi mu'jizoji a gaba gaba alqur'ani da sauran mu'jizoji da Allah madaukakin sarki ya ba annabin mu sallallahu alaihi wa sallam to saboda hassada ta yahudawa sai suka kafirce ma waɗannan abubuwa alaman ya sha'u min ibadi ya alidihi muhammadan sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba da falalan nan ga wanda yake so a cikin bayinsa waye wannan wanda yake so din shine annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kaji ai tabbataccen abu ne annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yana yaro alama annabta ta bayyana a cikin sira ana ba mu labarin bahira rahib bahira rahib masani ne na littafan da suka gabata kuma mai bauta annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito da shi da babban sa Abu Talib baban sayyidina Ali radiyallahu anhu tun annabi na yaro suka zo za su wuce za su tafi Sham Sham kuma garin Kiristoci ne da Yahudawa shikenan Bahira yana cikin ɗakinsa sai kawai sai ya hango wata alama daga cikin alamomin annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da ya fito sai ya tsaye da abu talib ya ce ma abu talib ina za ka da wannan yara ya ce za mu tafi gidajen sham ne kasuwanci kasuwanci nake yi muna safara sai ce inda ka hada sha'annan ya ce wannan ɗan naka akwai lamari a kansa so da ka je da shi biladu sha Allah ta kula hul yahudu yahudawan suka ganshi za su kashe shi kaga tun yana ƙarami, Bahira ya ba Abu Talib wannan shawara cewa kai ya shigar da annabi sallallahu garin sha in yahuda suka ganshi za su kashe shi domin sun ga za su ga alamomin annabta a tare da shi a wata riwayar ya ce ya ga tauraron annabta da ya tabbata a cikin taura yana bin sa duk inda annabi suna yake bi wannan tauraron yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bahira ya ce a mai da annabi sama gida kada a tafi da shi biladu sham in aka je da shi biladu sham yahuda za su kashe shi to duk sun san wannan a fili yake ba a ɓoye ka, ba a bayyane ka sun sani to amma saboda tsiya irin ta ba yahudi da wannan tsinuwar da Allah madaukakin sarki ya musu sai suka kebe بغيا وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم sun yi haka ne saboda kiyayya da haska da suke ma annabi sallallahu alaihi wa sallam min ajli annahu kana min waladi isma'ila kawai wai dan annabi sama ya fito daga 'ya'yan isma'il isma'il kamar yadda aka faɗa mana in sun tashi sai su ce dan baiwa ne ai wai hajaru baiwa ce saboda haka ita ta haifi isma'ilu sadaka baiwa ba ta da daraja a gida ɗanta ma ba ta bane haka suke faɗi ولم يكن min bani Isra'il? saboda annabi ba kuma bai zama da cikin banu Isra'ila ba shi yasa suka kafir suka kafirce masa suka ki imani da shi wannan ɗaya daga cikin dalilai ne amma an faɗa mana a baya cewa ai su dama al'ada su ita ce su kafirce ma annabawan Allah suka ba bakon abu bane amma wa suka fi nuna ma kiyayya da gaba shine annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan shi al-imam ibn jarir tabari rahmatullahi alaihi ya ce wa hadhihi al-ayatu kun ga wannan ayatu ta 90 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ولن آية وما أخبر الله فيها من حسد اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم sannan a game da da abin da Allah ta'ala ya bamu labari na hasadar da Yahudawa suke ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa qaumahu min al-arab da kuma jama'at na Larabawa In ajli annallaha Allah ta'ala an-nubuwata wal hikmata fihim saboda Allah ya sanya annabta da hikima a cikin su larabawan dun yahudi ba yahudawa ba min bani isra'il daga banu isra'il hatta da ahum zalika ila al-kufr bihi har wannan yasa suka kafirce ma annabi sallallahu ma'a ilmihim bi sidqihi al-hali sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyyun lillahi mab'uthun sannan sun san cewa annabi ne daga Allah kuma Allah ya aiko shi wa rasulun mursalun kuma manzo ne dan aike daga Allah naziratul ayatul ukhra fi suratin nisa al-imam ibn jarir al-tabari yace daidai take da aya ba aya ɗaya ba ayoyi a cikin suratul nisa'i inda Allah madaukakin sarki yake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jinn ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jinn wa qawt wa yaquluna lil ladina kafaru أولئك الذين لعنهم الله نعم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا نعم أم يحسدون الناس على فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما نعم الله ملوك تنسكي ألم ترى wannan ayoyin sun yi daidai da ayan nan da Allah ke bamu labarin hassan da Yahudawa suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam da larabawa ma a gabakin daya Allah ta'ala ce a tara shin ya kai mai saurarin alƙur'ani ka gani ba ila alladhina utu nasiban min alkitabi ba ka ga waɗanda aka ba su wani rabo da cikin littafi ba aka ɗauki attaura aka ba su aka sanar da su ita aka ɗauki injilu aka ba su aka fassara musu aka sanar da su ilimin da ke ciki yu'minuna bil jibti wat taghut karshe sai suka dawo suka bar attaura suka bar injila suka zama suna imani bil jibiti suna imani da abin da shaitan ya rubuta musu na tsiri da tsafe tsafe wa tahuti kuma sannan suka dawo suna imani da gumaka suka kyala attaura yanzu ka je cocina cocina nawa ne za ka ga gumaka a ciki duk da mu cocinan mu na Najeriya ko coci da suke Najeriya ai da talauci a cikin su amma kana ganin manya-manyan coci coci na duniya gumaka ne ga sunan cike ga gunkin na na Maryamu ga gunkin Annabi Isa duk ga gumaka nan a cikin coci suka dawo suka aji abin da aka karantar da su a cikin asura suka dawo gunki suke bauta mawa wa yaquluna lil ladina kafaru yahudawan nan in sun haɗu da mushrikai sai su ce musu haula ya ahda min na amanu sabila su ce waɗannan sun fi shiriya ma fiye da waɗanda suka bi muhammad da yahude a wajensa ne wanda da ɗaya bai taɓa imani da Allah ba ka yake bauta mawa shirka yake yi a wajensa ya fi musulmi haka suke faɗi in suka ga musulmai sai su ce kaga dole Sun suka ga mushrikai sai ce waɗannan sun fi su shirya alhali sun sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya so kamma da annabi kuma alqur'ani su ma kuma an so kan musu da attaura qur'ani kuma sai ya zo yana ba da labarin attaura ya ta faɗin attaura so nawa aka faɗi attaura a cikin alqur'ani so nawa aka faɗi al-injilu a cikin alqur'ani da an ambace su sannan sai ga shi labarurkan da attaura suka zo da su Al-Ƙur'ani ya zo yana faɗin wasu da ciki yana cewa eh gaskiya ne haka ne ta faru ula'ikan ladina la'anahumullah Allah madaukakin sarki yace waɗannan sune ne waɗanda da ma dai Allah ya tsine musu albarka wa man yal'ani Allah duk wanda Allah ya tsine musu albarka falan tajid lahu nasira wallahi ba za ka taɓa samun wanda zai taimake shi ba in Allah ya ce ya tsine ma mutum to zai da mataimaki la a duniya wala a lahira don kage yana cin nasara a duniya kamar yadda muka faɗi holoko ne hadarin kaka ne zai taso fu akwai karshe akwai ranar kin dillanci ranar da hajar mai gari ta bata ra'a ga dillali a rana bayan aka kama shi ya zama wa ya ɓarawo barawo am lahum nasibun min al-mulki Allah ce ko suna da wani rabo ne daga cikin mulkin Allah fa idan la yu'tuna an-nasa naqira shi yasa ba sa son su ba mutane ko da dan tugo ne bayan wallan dabino shine annaki dabino yana da wasu abubuwa guda uku a jikinsa yana da fati duk qur'ani ya ambace su yana da qitmir sannan yana da naqiyya nakir Allah ya faɗe shi a waje su biyu a cikin alkur'ani da a cikin suratul nisa'i sannan akwai fati sannan kuma akwai kitmir idan suka ce kitmir da larabci shine idan ka ci dabino an an aka sha ruwa to kallan ka juya ta baya zaka ga wani kaman an buga mishi wani abu haka a jikin su wani karami wani wani wani dan huji haka a bayan dabino a bayan kallon dabino to shine suke ce mishi naqiyun in suka ce fatil shi kuma fatil shine in ka ci dabino wannan wannan kwallon to ka ga wani zare a tsakiyar kwallon wannan zaren shine suke ce mishi fatil sannan eh? kitmir akwai kitmir shi kuma kitmir shine ka ga wata fata ko kuma wani abu kamar kyalle kyalle haka kaman kaman bawon jikin kankeso haka za ka shi a jikin dabino haka bai kai kyankyaso bai kai bawon kyankyaso kacikin kyankyaso karfi ba to shi kuma shine kismiyar. to shi yasa nan ana nuna yahuda suna jin mulkin Allah nasu ne shi yasa ba a isa ba wani ba sai abin da suke so shine Allah yake ce musu fa idan la yu'tuna an-nasa naqira shi Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ko ko dai kawai suna suna hassada ne da mutane alama atahumullahu min fadlihi akan abin da Allah ya ba su na falalarsa shine wannan hassada ce kawai ya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ba a cikin su ba su so suke a ce annabin karshe mai daraja annabin da yafi kowane annabi daraja ya fito daga cikin su ai Allah yana bada da ne ga wanda ya ga dama faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata kai tuntuni dama mun ba yan gidan annabi ibrahim alaihi salam littafi ba littafi ɗaya ba Wani hikmata sannan mun ba su ilimi mai amfani wa atainahum mulkan azima kuma mun ba iyalin gidan annabi ibrahim alaihi salam mulki mai girma da shi ma da suke muhassada huwa min ali ibrahim aw laysa min ali ibrahim huwa min ali ibrahim silsilar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kaiwa zuwa gaba ko an ko an so tana kaiwa zuwa ga ibrahim domin in malamanmu suka zo suna faɗin silsila annabi salama za su ce ibnu adnan to anan ake tsayawa shi a ce wa adnan min waladi isma'ila alaihi salam shi ku adnan yana cikin zurriyar gidan annabi isma'il ne to kaga shi kuma isma'il dan waye shi annabi ibrahim ne kuma huwa katruhu shine ɗansa na farko shine aka zo aka yi bishara game da haihuwarsa Shi ne aka ba annabi annabi Ibrahim A.S. bishara ta farko game da cewa za a haife shi shine al-gulamul halim Allah ya ba mu labarin ya ba annabi Ibrahim A.S. salam biyu akwai al-gulamul Halimu. akwai al-gulamul alim malamai shi ce al-gulamul halim shine Isma'ilu alayhi salam shi aka fara haihuwa kuwa bakruhu shine ne sa na farko sannan akwai eh, al-gulamul alim shi kuma al-gulam al-alim shine ishaq alaihi salam shine dan sanadi haka Allah madaukakin sarki ya hada ma annabi Ibrahim alaihi salam waɗannan ƴaƴa masu albarka masu daraja to ne na hasada haka Yahudawa hasada ce ta sa su suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ki yadda da shi الشيخ عبد القادر شيبة الحمد يكي شيوا أسفل تفسير شكا جريد التعويل يكي شيوا أي قبح وظلم an yi Allah wadarai an muna da aikin da Yahudawa suka yi mastabdala wa ataba bihi haula il yahudu anfusahum abinda waɗannan Yahudawan suka zaɓa da kawunan su suka zaɓan ma kawunan su suka musanya kufruhum bima anzalallah suka kafirce mu da Allah ya saukar من القرآن الكريم نا القرآن من جرمى على نبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم كمن زنس من جرمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنيسع وما كان كفرهم إلا للبغي والحسد بعد دليل كافر شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم أشي سيدن كييا دقابا دحسدا كما يدن كفائي ne hasada in Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da shi to sai dai ka ci gaba da rayuwa da shi haka nan amma ba za ka iya juyowa da shi ba sai dai in Allah ya masa shari'a Allah ya cire masa wannan hasada shi yasa sai dai ka nemi tsari kawai Allah ya cire ka daga sharrin sa amma ba zai yi da kai ba me in mutum yana maka hasada hasada yake maka ya za a yi Allah ya maka ni'ima shine hasada dama abin da suke ce ma alhasad shine tamanni zawali ni'matil ghairi ga wani Allah ya masa wata ni'ima ana tsammanin zai masa sai ka jin ya Allah zai mai ko kuma in ya mishi ya za a yi mushi? ka wannan abin da Allah ya masa ni'ima ya tashi idan mulki ne a yi masa juyin mulki a yi masa juyin mulki a ɗaure shi a yi masa ɗaurin rai ko a kashe shi hassada idan gida ne a ce gidan ya ƙone in shago ne a ce shagon ya kone bai tsira da komai ba in mota ce ta juye ta kulikulin kubura a zama ba a tsinci kwaira da noci ɗaya nata ba noci nata kwara ɗaya ba zai yi amfani ba in ilimi ne ya mutu ko ya haukace ya zama ba yi da amfani mai hassada ba abin da ba zai iya fata ga wanda yake ma hassada ba shi yasa Allah ta'ala musamman sai da ya saukar da sura akan hassada kul a'udhu bi rabbil falaq من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقف ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد حسد موج شيوي شي يسامعين تبيت شي غبا كل بقين شي كذير قدام انشاء لا غبات شي سنة الحسود لا يسود ني حسد بدي تقضى ما جاقور مكالي با دبو ما يا فاتن يقوني يا شي غبا كل حسد بدي يشو غبان تم مكالي in ya shugabance su ko kashe su zai sannan suke cewa alhasid jahil li'annahu lam yarda bima qasama ar-rabbul wahid mai hassada yana musu Allah ne bai da Allah ba Allah yayi abin da shi kuma yana cewa dan mai Allah zai yi bai da abin da Allah ya raba na hukunci ba shi yasa maganin mai hassada kai ta kokon Allah ta daga sharrin sa za mu zo insha Allah a karatu a gaba insha Allah kafin mu karkara tafsirin wannan ayar mu kawo hanyoyi guda goma shif da malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ambace su da ake mu'amala da mai hassada kuma haka manzon shi ne mu'amala da waɗannan yahudawan miyagun bayi ga su a gari ɗaya haka ce sai ka ta hakuri. ba yadda za ka iya da shi in ma ka kyautata masa ya zage ka ya ce ai wawa ne kai ko ya ce ai dole ne dama ka bashi haka zai ga faɗa wa mutane ko ce dan ya mana wannan da yayi kuma ka fa mishi kyauta ka ba shi kowa ya shaida ka masa amma ba zai gode ba duk abin da kai mai kyau ya ce ai ba mai kyau bane yanzu yadda a ran ma yake ralle wanda yake jan karatun alqur'ani ya shiga nan ya shiga nan sai kawai sai wani ya zo in yana masa sada sai ce Allah abin da ma ko gunna bai iya ba sai gunna fa ikfa'i nan nan bai ikfa'i ce jiya jiyan nan ina jin shi da ya zo faɗin ha'un ha'un ya ce ma kaga hasada ce ni ma ta bayyana sai mutum ya ce a ba haka yake ba to wannan mummunan ciwo ne kowa ya rike roƙon Allah madaukakin sarki ya raba shi da wannan mugun ciwo ciwo ne babba in Allah ya jarabu mutum da shi to halaka ta kama shi ba inda zai tafi shi mutum yana ta ramewa yana ta ramewa kuma lafiyar shi kalau a lafiya je wajen likita likita ya gwada shi a ce ai ba ciwon da ke damun shi ciwon hasada ranar da Allah ya taimake shi ya wanke zuciyarsa daga wannan ciwon to sai a ga yana kiba sai a ga ya warke Allah shi kyauta Allah shirya ta da mugun ciwo ne wannan so da hatta ce ta sa su haka wa talabi ma laysa lahum sannan kuma suna neman abin da ba nasu bane daga cikin mugun hali ka rika neman abaka abin da ba naka ba mugun hali ne abu ba naka ba sai ka ce a baka ya zama naka saboda me za a baka ba naka bane to wannan an Allah ya zaba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi zai zama to ya za a yi guda su ce su za a ba su a cikin su zai fito kaga ba daidai bane wa kana hadha al-baghy wal wannan kiyayyar da gabar da hassada ta kasance ga yahudawa ne li ajli anna Allah nazzala alqur'ana min fadlihi ala habibihi kawai saboda Allah ya tsokar da alqur'ani da masoyinsa wa mujtabahu kuma wanda ya zaba wa khayratihi min khalqihi kuma wanda Allah ya zabo shi da cikin halittarsa ga baki daya Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. to me yasa ba za ka me yasa me me yasa ba za su imani da shi ba ai da sun yi imani da shi da sai su samu daraja ai Allah ya faɗi ya ce wa innahu la zikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusalu alqur'ani daraja ce ga annabi sallama laraba wannan kafin zuwan manzon sama su waye su mutane ne masu daraja masu daraja amma Allah na fitar da annabi sallama daga cikin su aka saukar da alqur'ani da harshen su sai ga su sun kasance ne al'umma da daraja ko wa idza sakhkhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u ko ka juya baitin ce fa iza sakhara al-ilahu sha'idan li unasin fa a da'u? in Allah ya ba wasu mutane a cikin aka zabo wani zababben mutum to su ma sun dace in Allah ya sa wani a cikinku ya samu daraja to ai naku ne sai a ji ana cewa ai alƙalin gari kaza dan gidanmu ne dan gidanmu ne sai ka a lokacin za a kalan dangi eh ai da kishiyan mamashi da kishiyar kakashi da da da da kishiyar kakashi da innar babana ai sun haɗa kaka na bakwai ba kalin yi ba kenan <laughs> wai ya samu daraja kenan yanzu su ake a ce namu ne so daga kabi wani mutum bai daraja ya ce kai nashi ne ai daraja ce amma yahuda da yake ba su da rabo sai suka kafirce ma annabi sallama shikenan sai suka zama la'anannin Allah Allah ya fushi da su wa hum yuriduna hasran nubuwwati fi man yakhtarunahu hum su yahudawa wai so suke su katange annabta ga wanda kawai suka zaɓa su ba wanda Allah ke so ba la fi man yakhtaruhu Allah wa ba ga wanda Allah ya zaɓa ba yace shi yake so su su suke da damar su zaɓa fama aqalla haya'ahum malam shaibatul hamdi ce kai yahuda ba shi da kunya Allah ne zaka ma haka a ce kai abin da kake so shi zai yi yanzu misali ko da shugaban kasar ku ko gwamnan jihar ku ka ce kai abin da kake so shi zai yi balle Allah ta'ala ubangijin kowa ya zaɓi ya ce abu kaza yake so sai ka ce a'a kai abin da kake so shi Allah zai yi akwai rashin kunya da kai wannan shine malam shaibatul hamdi yace fa ba aqalli haya'ahu yace kai yahuda ba shi da kunya wa ma afhasha baghyahum wa ta'annutahum yace tir tir da kiyayya yahudawa wa ta'annutahum da kuma kiyar iyakarsu da suke Allah madaukakin sarki والعرب أكثر من استعمال كلمة اشترى لا شيء زي قام فسر bi bihi anfusahum sai ce larabawa a magana su da yawa sukan yi amfani da lafazin ishtara fi man akhadha sil'ata wa akhadha thamana da mutumin da ya karɓi haja ya tafi shago ya ce nawa wannan bira aka ce masa naira kaza ne ya fito da kuɗi ya bada aka bashi biro to ana amfani da lafazin ishtara a kansa wa shara sannan suna amfani da lafazin shara a cire waccan kare kaga ishtara ishtara in ka ce shara an cire hamza ta farko sannan kuma an cire ta'u dama dukkanin su harfofin kare. ko fiman a sil'ata wa akhadha thamana lafazin shara suna amfani da shi da wanda shi kuma ya sai da kaya ya karɓi kuɗi in suka ce shara to suna nufin ai ba a kenan misali akwai wani sunan shi Musa ba a nan masallacin ba kuma a nan masallacin ne ba kuma buga misali mai kyau shi aka ce shara Musa alamahu li Ahmada ai ba a huce Musa ya siyar ma da Ahmad biransa kaga shara kenan sai a ce washtara ahmadu alƙalama musa shi kuma ahmadu ya ce wannan biran ne daga wa daga musa to sun suna amfani da shi a haka wa qad nuna shara washtara bi ma'ana ba'a sannan wani zuci duka suna amfani da su a matsayin kowanne a matsayin siyasa ce ishtara a matsayin shara a matsayin sai da ishtara a matsayin suna amfani da su shine sai ka mana magana babban malamin larabci ya ce al-fayruz abadi babban malamin lugha al-imam al-fayrazu abadi ko fayruz abadi eh, ya rubuta kamus din sa babba dictionary ne na larabci kasan muna da falala a Najeriya babban malamin mu na wannan kasar Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo kanin dan Fodiyo ya dauki littafin ku baki ɗaya wake shi in ka ja na littafin shi ka kaman tsafi a kaman kalmomin aljanu ake sai ka ja na kas makas wa kas wa kas makas makas haka za ka ja na fadi yace ya fadi a cikin littafin sa al-qamusul muhit shine littafin lugan nasa qamus nasa yace sharahu yashrih ana cewa sharahu yashrih ai malakahu bil bai'i wa ba'ahu kashtaratihi ma ضد ya ce da ana amfani da su a matsayin da ana amfani da su a amfani da ishtara a matsayin shara ko a matsayin ba'a da ana amfani da su nan da yana so mu fahimci me ma'anar bil samashtaraw bihi anfusahum sir da abin da yahudawa suka siya da kawunan su suka sai kafirci suka miƙa shari'a shari'ar da suka ganta a cikin littafin su at-taura sai suka doke ta suka mika suka ce ba ta san ta sai suka ce a ba su kafirci su kafirci suke son su ba za su ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wa haula il yahud shaybatul hamdi yace waɗannan yahuda wa la'anahum Allah waɗanda Allah ya la'ane su kad khashu anfusahum hakika sun tabi sababi hasadihim ne rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda hasadar da suke ma annabi sallama li na qur'ani alazim alaihi saboda alqur'ani ya sauka a gare shi ويريدون حصر النبوة سوسو سكيسي إيا كان شعنبتا في ذرية إسحاق ابن إبراهيم أذرية إسحاق ابن إبراهيم وهرماني آه، وهرمان ذرية إسماعيل منها أن أظن في شيني أتشي إسماعيل عليه السلام جراتي إباسد أنبتا وهم يعلمون علم اليقين الحالي سنة سيستني بجستيا سنين ينكوكا anna isma'ila wa Ishaka cewa da isma'ilu ɗin da ishaqu din kuma walada khalilir rahmani alaihi musalla duk ƴaƴan annabi ibrahim to me yasa za su mamanta isma'il dan annabi ibrahim ne shi aka fara haifa ma ko ta falala qauli radi shine azzabi shi aka so a yanka duk da akwai malaman da suke ganin cewa ishaq ne aka so a yanka amma hujjoji da yawa sun tabbata kan cewa isma'il shine aka so a yankan nan ya samu wannan falala to fadinahu bi jibhin azim din isma'il Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shirin hassada Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shirin kiyayya da gaba an ce lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan shi kuma Allah ya kai mu karatu na gaba gobe in Allah kai mu da rai da lafiya shi mu dasa akan inda mu tsaya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana gamdakatar a rayuwa ya mana albarka a cikin rayuwa Allah ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyar mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci a dora su akan da ya tsare su daga aikata abin da ba daidai ba mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da addu'a wacce take ingantacciya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu baki ɗayan mu ya sa aljanna ce makoman mu Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh